Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Unka arfe zahari ba ka rahun nada. ورأي من استهدى بإسماته اهتدى ورأي من استهدى بإسماته اهتدى ومر أن كما لاحت زكاء إذا بدا ومر أن كما لاحت زكاء إذا بدا حكى الشمس في الإشراق والنجم في الهدى حكى الشمس في الإشراق والنجم في الهدى وبدر الدجى في الحسن والمسك في النفه وبدر الدجى في الحسن والمسك في النفه دعا فسقان لغيس كير سلافة دعا فسقان لغيس كير سلافة وزاد فجلى نوعه عن كثافة وزاد فجلى نوعه عن كثافة falillahi minuhu inda kulli makafacin hari sun alal in kazimin kulle afacin hari sun alal in kazimin kulle afacin fafil kaizi ya sta siki wa filfaidi kaizi ya sta siki wa sana'unka arfe zari ba ka rahun nada wa ra'ayun manista hada bi ismatihi da. wa mara an kamala hajzuka'un iza bada haka shamsa fil ishiraki wan najmi fil huda wa badara duja fil husni wal miska fin nafahi da ana da a gaisa lagaisa kai rasulafatin Wazada fajara nawa hu anka safacin wazada fajara nau a hu anka safacin. Falilahi inda kulle makafacin hare sun alale in kazimi kule a fatin fa fili kaizi ya ta saki fili سناء كأرف الزهر باكره الندى سناء كأرف الزهر بكره الندى سناء كأرف الزهر باكره الندى سناء كأرف الزهر بكره الندى هداي من استهدى بإسمته تدى ورأي من استهدى بإسمته تدى ورأي من استهدى بإسمته تدى ورأي من استهدى ومر أنك ما لا هتزكاء إذا بدا ومر أنك ما لا هتزكاء إذا بدا ومر أنك ما لا هتزكاء إذا بدا ومر أنك ما لا هتزكاء إذا بدا هكا الشمس في الإشراق والنجم في الهدى wa badara duja fila husni wal miskafin na fahi akan shamsu fili ishiraki wanda jami fili huda wa badara duja fila husni wal miskafin na da a fasa kanar gaisa kai rasu lafacin da fasa kanar gaisa kai rasu lafacin da'a fasaka nal gaisa kai rasula fatin da'a fasaka nal gaisa kai rasula fatin waza da fajalla nau'ahu an kasafatin waza da fajalla nau'ahu an kasafatin waza da fajalla nau'ahu an kasafatin waza da fajalla nau'ahu fa lillahimin hu inda kulle maka fatin. fa inda kulle makafacin fatin. fa lillahimin hu inda kulle maka fatin. fa inda kulle maka fatin. harisun alalla'in kadimi kulle a Fa fila kaizi, yastaski wa fila faidiyastasi. Har yi suna lallai min kulle afacin. Fa kaizi, yastaski wa fila faidiyastasi. Hari sun alalla in-kazi min kulle afacin. وفي القيز يستسقي وفي الفيض يستسه حريص على الإنقاذ من كل آفة Waɗil ɗari ɗari arfi zahari baka rahun na da. Sana'un ka zahari baka rahun na da. Wala ayu minista hadabi isma'il ta da. Wala برحمته تدا ومرأ كما لا هتزكاء إذا بدا ومرأ كما لا هتزكاء إذا بدا هكا الشمس في الإشراق والنجم في الهدى

kasafacin maza da bajalla nau'ahu a kasafacin falillahi minuhu inda kulle makafacin falillahi minuhu inda kulle makafacin harisun alal'in kadimin kulle afacin Fafil ƙaizi ya tasiri wa filfaidi ya tasiri. Ali sun alalai من كل آفة To a amsa. Sana'unka a rufe zahari ba ka rahun nada. Wala yin manista da bi ismati da. Wa mara'anka mala hatu ka un idha bada. Akan shamsu fil. Ishiragi wan najami fil huda. Waɓa da raju ja-fil-un sun miskafin? Da a fa gaisa kai rasu lafatin. fatin? Fa lullahi min hu in da kulle maka fatin. Ayesa. A lallin ƙazi min kulle a Fafil kaisi ya stasi ki wa fil faidi ya stasi uka arke sare baka rahun nada Wala yuma nista da bi ismati tada Wa mara anka mala hatu zuka un izabada حكى الشمس بالإشراق والنجم بالهدى وبدر الدجى بالحسن والمسك بالنقي دعا مسقان القيس كي رسول وزاد فجلى نوعه عن كثافة فلله منه عند كل مكابة حريص على الإنقاذ من كل آفة فبالقيد يستسقي وبالقيد يستسقي yace sana'un wannan yaban da muke taiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka arfi zahari yace kanshi yake kamar kanshin fure amma fure din ma ba kowane iri ba furen da ba karahun nada wanda ruwan sama ya mai sammako fure wanda aka yi ruwa da asuba ya jiƙa shi ruwa ya ɗauke ka gan shi lif gwarin sha'awa ga kyau ga ƙamshi ya ce to yaban nan da muke wa manzan Allah salama ƙanshinsa da kyansa kamar fure wanda ruwan sama ya wasan mako ya jika cewa ra'ayun shi manzan Allah yana da ra'ayi mai kyau bai taɓa kawo ra'ayi an ga wallansa ba sallallahu alaihi wasallama kuma ga nutsuwa duk abin da zai faɗi ra'ayinsa sai ya nutsu sai kowa ya gama nasa ba mai saura babu sai ta to kaza ya kamata ai in kwa ya faɗa duk wanda ya saba sai ya yi wayo bai taba kawo ra'ayi an ga ba daidai ba wani abun kuma in ya tashi sai ce sahabban mai shawara to in suka fuskanci yana neman shawara sai su kawo amma idan ya yi abu suka ce Allah ne ya ce a yi ya ce a'a kai ne kake son haka a ra'ayinka sai ya ce a'a ce to za mu iya ba da shawara sai ya ce eh to sannan su ba da shawara amma idan Allah ne ya ce a yi ai babu zancen shawara idan ra'ayinsa ne haka yake so ba shawara shi sa lokacin da lokacin da suka je yaƙi na khaibar inda aka sauka sai wani sahabi zai ce rasulullahi nan da muka sauka Allah ne ce a sauka sai ce a a ra'ayinka kai ne ka ji kana so sai ce a ce to za mu iya bada shawara ya ce kwarai kuwa sai ce to nan bai kamata mu zauna a nan ba mu tashi daga nan mu koma can sai ce na yadda amma da ya ce ra'ayina ne to zance ya kare lokacin da mutanen maka suka zo madina yakin badar sun zo da ƙarfi da shirin yaƙi da makamai sai ce mutanen madina ku ban shawara suka ce to ya kake so a yara rasulullahi sai ce tun da mutanen nan sun zo sun cin mana han madina za mu yarjejeniya da su ba na badar ba ne ashe na ahazabu ne ahazab. sai tun da sun zo sun kewaye madina za mu yarjejeniya da su su koma amma dabinan madina za mu dinka raba bi muna ba su rabi a matsayin jizya kafin allah ya kawo lokacin da za mu yaƙe su sai mu soke wannan sadi bin mu'as su ce rasulullahi allah ne ya ce ai haka in allah ne ya an gama sai ce ba allah ba ne ya ce ra'ayinka ne kai kake so mu dinka raba dabinan mu raba bi mu ba su rabi mu rage rabi haka kake so sai ce ba ra'ayi na bane ya ce ku nake tausayawa an zo har ku da ba ku san yaƙi ba kafin na zo amma sanadiyar zuwa na gashi na kawo muku yaƙi an zo ana ta yaƙan ku tausaya muku nake sai ya ce ya rasulullahi in dai don wannan ne sa'adu sai zare takobi sai ya ce tsakaninmu da su sai dai wannan ta raba ko mu ko su ce kafin ka zo cikinmu ba wanda ya isa ya ci dabinan mu sai dai ko ya siya kuma ba shi kyauta yau ka zo Allah ya ɗaga mu da kai wani bai isa ya zo ya wulakanta mu ya ci dabinan mu saboda ya kaskanta mu ba haka in dai dan mu ne ba ra'ayinka bane mu kyale mu kawai za ku iya yace ya rasulullah wallahi in cewa kai mu shiga wuta wallahi za mu shiga haka a shirye muke annabi ce Allah ya muku albarka dama kuma su yake wa din su yake so ya je ya suke ciki a ga ƙarshe ya aka yi shine Allah ya tarwatsa su suka gudu ba da binan ba nasarar ba ba komai sai wulakanci ma da jin kunya kawai to idan ya zo da ra'ayi ba a tashin ra'ayinsa manista hada bi ismati da duk wanda yake neman shirya to sai dai fa ya zo ya ɓuya a bayan shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shirya amma idan mutum ya kauce wa shiryar manzon Allah alaihi salatu wassalam to fa bata zai dan babu hanyar da zai biya shirya anta babul lahi ayyum ri'in atahu min kala la yadkhulu yace ya rasulullahi kai kade kai ne kofar Allah duk wanda ya zuwa Allah ba ta kai ba zai shiga ba dan bai biyo ta kofa ba wa mar'an yana da magana wato fuska kenan kamala lahat zuka'un iza inda take kalli da sheki kai ka ce rana ce a sanna ta hudu haka fuska take wallo wal wal haka fuskarsa take shi ba za mutum ba zai gane haka ba sai annabi yana magana a sanda yake kallon garu sai a dinga ganin garin yana flashin din hasken fuskan manzan Allah so sai hasken wawal wawal wawal saboda annabi yana kallon sai yana magana sallallahu alaihi wasallama sai ce haka shamsa fil ishraq a gurin kyalli yana kama da rana wan najma nan shi a na hannu na dai wasalin sai ce wan najmi to wan najma shine daidai wan najma fil huda a gurin shiriyar kuma a gurin shiriyar wasa yana kama da taurari wa badarar duja fil husin a gurin kyau kamar wata daren goma sha hudu wal miska na nafahi a gurin kamshi kuma wane almiski ce da a yayi addu'a fasaka na lagaisa aka shayar da muruwan sama. sama shine hadisin muwadda da makaranta satin da ya wuce ce da a fasaka na lagaisa yayi addu'a aka shayar da muruwan sama kai rasulafatin mafi alherin shayarwa kwana nawa aka yana ruwan ita shine mafi alherin shayar da ruwan sama wazada sai ya sake yin addu'ar fajalla ahu sai girgizar ruwan ya tafi kun ga anan da karatunmu na muwaɗa a yau mun karanta nau'u shine man kala na bi nau'i kaza to a ishirin na ma dai nau'un ta ƙara biyo mu waza da fajalla nau'ahu ne nau'u amma nan nau'u din mu ga mai hamza ne na wadda ma mai hamza ne idan da ainun ne aka ce nau'u to zai zama nau'in abu kenan kala kaza to amma aka ce nau'u da hamza shi kuma girgije da yake zub da ruwa ko kuma tauraron da ake cewa in ya kama ruwa zai zuba to ya ce wa zada sai ya ƙara addu'ar fajalla nau'ahu sai girgijen ruwan ya tafi an kasa fatin tare da nauyin girgijen tare da zubar ruwan da yake amma nan take kun fa yakunu ta yi gaba da shi falillahi minhu inda kulli makafatin ce jarumtarsa sai a lokacin tsoro sai sanda al'umma suka shiga razani da tsoro sannan yake gwada jarumta akwai ran da aka ji kara a madina mai karfi aka tsorata da daddare kan madina aka gasa fitowa sai jarumai suka dan fara lekowa wannan ya fito da ya ji motsi can gidan an bude shi ma sai ya dan bude to a haka a haka sai jaruman suka dan fara taruwa to wannan karar ta ina ta biyu ya za a fuskance ta suna cikin shawara sai ga shugaba ya dawo akan doki dokin ba siddi ba linzami yana ta har su lai daga yana sai ce ku koma duk an gama muku ma koma me an gama har yau ba a san me ba ce kowa ya koma an gama dan su ba za su iya ba aka je aka musu sallallahu alaihi wa sallama ba jarumin da yake yaƙi a doki ba linzami ba siddi wa zai amma shi da ya dawo a tsakar daren dokin ba siddi ba linzami koma me ku koma an gama muku kawai kuma ba wanda zai tambaya to menene ba mai iya wannan tambaya harisun alal inqazi mai kwaɗayin tsamo bayi daga halaka shine min kulle a fatin daga dukkan wahala baya so ya ga muna shan wahala shi sa ubangiji ya mai jinjina ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ya ce azizun alaihi ma'anitu kuma harisun alaikum abin da yake wahal da ku yana ba shi wahala mai kwaɗayin alheri a gare ku bilmuminina ra'ufun rahimu Allah ya ce yanda nake ra'ufun rahimu haka shi ma yake ra'ufun rahimun da ga muminai hmm, harisun alal kazi min a afatin mai kwaɗayin tsamo bayi daga halaka fafil ya yastasqi a lokacin tsananin zafi yake neman shayar da ruwa wafil faidi ya yastasihi a lokacin mamakon ruwan sama kuma sai ya ce a ɗauke mana ruwa an gane ai in babu ruwan ya ce a kawo in ruwan ya yawa ya ce ruwan ya tafi shi kada yake haka sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah alhamdulillah